a daidai lokacin da 'yan najeriya ke korafi cewa yawan kudaden da gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana ta kwato daga hannun barayinta wato sama da miliyan 500 cewa ya yi kaɗan bai burge 'yan najeriya ba ministan watsa labarai na najeriya alhaji lai muhammad ya bayyana cewar kowane lokaci daga yanzu 'yan ƙasar najeriya za su samu ƙarin haske akan ƙarin yawan kudaden da gwamnatin ta kwato daga hannun barayin najeriya ganin cewar kuɗin suna ci gaba da shigowa lokaci zuwa lokaci ba wai an bayyana yawan kuɗin ne a zama ɗaya a lokaci ɗaya ba akan haka ne na tuntuɓi shugaban hukumar ta efcc ibrahim magu domin in ji ƙarin bayani akan irin yawan kuɗaɗen da ƙaddarori na najeriya da ake ci gaba da ƙwatuwa daga hannun barayi da kuma matakan da ake ɗauka na hana waɗansu barayin su sai da ƙaddarorin da suke da a cikin gida najeriya da ma ƙasashen ƙetare abin da yake da akwai kasan wannan yadda ake recovery nan mutum ba zai iya cewa ga shi nan ga akalla ba ana faɗa a wani waje yana shigowa suna shigowa to ina jin shi ya sa shi minista din ya yi wannan correction din amma gaskiya kamar da yadda ya faɗa wannan wanda figure din da suka bayar kwanaki bai gamshe mu ba mu to ina jin yanzu yana additional fact wanda zai ciro muku eh, ba da nan da dadewa ba. Kananun yana da ƙarin bayanai na yawan kuɗaɗen eh. da aka samu wanda eh, zai bayyana. Yana da ƙarin bayanai wanda yanzu ya gamsu kila zai zai ciro muku ya yi mana karanci wato bai kai kusa da yadda muka yi muka abin nan ba da haka kila kuna tsammanin zai kai yawan kudaden za su kai so goma na wannan abun ko so ashirin ko so talatin ma a to bali zai ya fito nan rashin tukuna kasan zai ya kamata ya yi reconciling kafin ya fito muku kasan ba ba iya e su elon ne muke wannan recovery din ba akwai ofishin nsa akwai ofishin attorney general ma akwai ofishin minister of finance akwai kuma icpc da sauransu wanda suke eh, kowa na kokarin yaka shi. yaushe ne ake sa ran waɗansu kuɗaɗen za su shigo da ƙasashen waje da kuma ƙaddarori da gidajen da aka kama na 'yan najeriya daga ƙasashen waje za su a mai da su su dawo hannun ƙasa najeriya san da yake akwai odan da minista ta shari'a kwanaki ya bayar na maganan akawun na najeriya da gidaje na munafukai na Oluba najeriya to wannan kodan ya taimaka kwarai kuma ya sa mutane suna nan suna kai da kawowa wasu suna nan suna kukurin su sai da gidajen amma mun gida mun yi magana da 'yan sanda na kasashen waje kuma suna nan suna taimako so ah, abin ya sa abin kowa yana sauri su 'yan sanda na turai ɗin suna saurin a kammala wani tambayar mana su to da yake akwai maganar shari'a ciki kasan ba tabbas ba zan iya fito in ce gashi ba amma wallahi wannan odin da ya bayar ya taimaka because suna ta kira na eh, maso kasashen waje ana cewa gashi na mun to in ku hana duk wanda najeriya da ya eh, ya yi niyan ya da gida ba shiri a danne a hana to ana muna kokarin dai a hana mutane su su yi disposal gidaje shugaban hukumar efcc kenan ibrahim magu yana kara mun haske akan yawan kudaden da najeriya za ta samu da kadarorin da za a kwato daga hannun mutanen da suka yi sata daga najeriya a gwamnatin da ta gabata umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya